Na laure gashi nan na ya na na labalek alo wa ka magana na ne eh na laure na to kana magana da barde ne barde dan buro bayabi ashe ka san ni da laure a'a ya yawa ne go wato na lore ai kawai na ga abin eh ya kici ya kici yawa ne kawai nace eh to bari in sai to ba koli ka gane kawai nace jawwala in ce eh ko za mu dan zulumin ta kanmu ka gane sulhu ka bukata eh mana ya juta da huro ba ya juta me aka so yawwa ka gane ko wato ai ni da lore ya na ai ne mu dan sai da kanmu eh lamarin mu ya tabo mun setin dan baka koda dubu eh goma ne eh ka gane ayi gumza kaga kuɗi ne ba mai yawa gudunmawa za ka baka mana biki da dubu goma a'a watan ka gane wai in baka dubu goma saboda ka bar min laure ka yi hakuri saboda eh na ga kai ba ka dan yayyin mata tsara ga haɗa ma da tsohon kariya da da bayan layi ka gane to kare nake da zaka baka ni kariya. a kai ka san kai karin da take haihuwa ya goma sha biyu a shekara dakata mallan dakata ba dan buru ba nake ba ko miliyan ka baka ni ba ni barin laure <laughs>